makoy makaranta irma dukawana alqur'ana القرآن كلام الله منزل على رسول الله بون كان بونكان دهل سيسي كالمكرنتا يا دينغا ونرمكوي مكرنتا هي إرهيري هي إرهيري fu makaranta fu makaranta fu makaranta fu makaranta eh fu makaranta fuma karanta fuma karanta fuma karanta fuma karanta fuma karanta fuma karanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله حمدا حمدا ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزينا بزينة القرآن واهدنا بهداية القرآن واشفنا بشفاعة القرآن يا رب العالمين أكفو السوبان أنتي إرنا إركوي سبحانه وتعالى سابو كويو كان غاقون سابي سوجين دا lasina tabbati ونجن فناغا irin wani baka الجنة زيون بنكونو wani banda alisilama telefoni mun gano ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ta a asin da ranse ta gwada da hankuncin kulu daidai lokacin su banan tawura irga kagacar ku bai aran mishin su banan tawura kan tifu makaranta irma duga kan da aran se ai mene chawin gatun irkoi tir su banan tara kanta alqur'ana wa kadhalika dabiro mu ne tere tambara bi iznillahi ta'ala arandi dai eh, irte hambagar habu fo hinka hinza hali taci irman do kaga tabbati batam wani wara ga kaga aimane emission eh, dirandi bi iznillahi ta'ala wani moment kala ga hamu cinano insha Allah ta'ala eh, kadai suru irko subhanahu wa ta'ala mai irno dogone ga tantan alisilamu ya sifai jarraba alisilamu sifai dorandi gatun ga hambane do hara da hankan ga himanda irko azza wa jalla ama ir safar irkoy ama ati irse kafara irkoy subhanahu wa taala ma alsilamay kul margantanon dogonay mana kayin sindabani bi iznillahi ta'ala ka kumanta ina masu albarka bayan godiya ga allahu subhanahu wa ta'ala muna ga salati zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mun muku gaisuwa ta addinin eh, musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato ba shakka kun ga mun sati biyu zuwa uku hudu ba mu zo mun ka tabbata wannan wuri shine eh, yanayin jikin ne insha Allah ta'ala ko da yace eh, musulmi dole sai Allah ya jarabce mu game da lahiyan mu dan shi muna bukatar addu'a Eh, allah ya bamu lahiya gaba daya zuwa ga waɗanda ba su da eh, lahiya a likita a cikin gidaje allah ya bamu lahiya gaba daya irma dodan irko mai safar amal silama kulkan sin da ba ni safar ya rabbal alamin irko ma te kafara ya rabbal alamin <clears throat> insha allah ta'ala kuna irga furu sura ra irga sura banan di kan suratul mursalat irga banan di bi iznillahi ta'ala daidai mu irga tunu ayi ta ci ga koi aya wai gwanta bi iznillah aya ta ce ga koi aya wai ganta bi iznillah ta'ala za mu karkare surar yau bi iznillah ta'ala surat musalata daidai eh, aya ta arba'in zuwa aya ta hamsin bi iznillah ta'ala za mu shiga cikin surar mu kamar haka irga sura rasan gayatin ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون للمتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في سلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نج إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين المكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا تمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كن وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين المكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون <coughs> وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون <coughs> وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون <clears throat> ويل يومئذ للمكذبين <clears throat> ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون ما شاء الله يكفي سبحانه ir sura nan kanti surata mursalat aya wai banantai kai yanga cindirse sura wani wara aran ma mu matkamir no da son irgaran no dama aran ma chau gamar gandar insha Allah kun ji eh, surar mu eh, ayoyin da sun rage nan ayoyin mana eh, ayam goma na karshe ce na cikin suratul mursalat bi iznillahi ta'ala e, yanzu za mu ba ku daman muna karatu kuna karatu tare da mu kafin mu kai ga e, karatun namu na eh, huruf bi iznillahi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في زلال وعيون إن المتقين في زلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون ما شاء الله إرما إرأي إرنيتو إرنيتو تربندمو آه، كنتي آية ويتا ويتا تشنتا كوي آية ويقول تابي بإذن الله تعالى سورة المرسلات بننتا suratul mursalat a wani bananta ce nan bi ifmillahi ta'ala kalirma kokari aran kan gogir gana ce mai daro gaka ce mai daro aran emission su bananta wara kan tifu makaranta irma kokari hal hino habo gaka ai wani yankan gircau wal sura gaba daya irma wana irma duga furo irwa ne sura ta jira da kwai hanna adida ma a yarda bi iznillahi ta'ala ninir gane irko azza a ama indaran kuddan qur'ana wani jama'ara irkoyma irdambore kan qur'ana gi konzo subal kiyoma ya rabbal alamin ma qur'ana albarka go qur'ana ra eh, non kan iga qur'an cow lakkal lakkalkanai da sakaina mana da lakkalkanai da suji da rahma ma qur'ana a te tira kan irga cow ir windera ir batamera ir fadera ir windera irkoyma albarkan da suji da gomni zumandi ir labora ir windera ir batamera ir goyte ir goydo ir nongay kurra ya rabbal alamin ir koy ama ir ka konzo da qur'ana subal kiyoma ya rabbal alamin daidai in ma sol barka mun ji ayoyin namu daidai aya ta 40 zuwa aya ta 50 bi iznillahi ta'ala sai mu kokarta kafin sati ta sama in akwai rai da lahiya kuma mu zo mu kawo koko mu zo mu shiga cikin surata mu sabuwa bi iznillahi ta'ala kafin nan mu ce ce eh, Allah ya samu cikin eh, masu mana eh, wannan Qur'ani zai kete su ranar tashin kiyama Allah ya sabkar da rahamarsa albarkarsa inda a ce karatun alkur'ani annabi ya ce inda duk a ce karatun kur'ani sai Allah ya sabko da rahma albarka kwancin hankali allah ya sabka mun da kwancin hankali albarka da rahma cikin gidajen namu cikin wajen ayyukan namu wurare gaba da cikin kasar tamu allah ya sabka muna da rahmarsa da mana da wannan alkur'ani da muke karatu bi iznillahi ta'ala allah ya sa kur'ani ya cece mu ranar tashin kiyama ya rabbal alamin daidai eh, sai mu je a jigon mu na biyu insha allah ta'ala eh, mana huruf kenan bi iznillahi ta'ala daidai kalir mu koyi irwa wani hurufai ga kanti mana alfabe arabo ce nan biro bi iznillahi ta'ala <clears throat> jamil dara man ya in daran batama fallan kawara irdi mana ay mani huruf eh, maftuha huruf maftuha in daran irni chaw in kanti huruf kayan gonda fata irdi matni gi chawda irni malakaleti qur'ana kul siga dir kala huruf ay bon wat ku kan borna harf sara to wallahi bonna ha sarauce qur'anara waad kul kan harfu fonno maimako ha nine ha to kul ha sarauce maimako ha nine ha nina ha jingar ko bobu gono kan igoga jingarno amma i jingarai igu yega gara nga ibunga bonen da masiban da balawo igo bunga bonan da masiban da balawo misal walillahi mathalul ala <clears throat> daidai diga irga bai surat al-fatiha a bananta wala wala dolli wala wala wala bidda jami nigon wara irko misin dambore kan adukur irko misin dambore kar ra adukur ga irko misin dambore din kan ga adukur wa kazalika amsin da mubarai kan adaran dira date wala dallin yirgo ba famu amma wata kukan borna cewda wala dallin irko musindan borai kan irkoi anice ba fonda irko musindan borai kan irkoi kandara irko musindan borai kan idi fonda borai kan di fonda irko musindan yira ifono kanda masar wani harf sarya harf sarya irdiya wala wani sir malakaliti iga babu mal ra iga babu mu mathalan dir sambu min al jinnati wan nas min al jinnati wan nas irko min wa adamai zai wan sharru gatun adamai zai ra wa kadhalika gatun ra gatun ra. nimo ne min aljannati wan nas irko min wa aljanna irko min wa aljanna aljanna irko min wa da irko min wa aljanna hasaro te non wonya kafo sine iga babu mu alqur'ana ra iga babu mu da bayan qur'an chaukai ir malakaliti ga ma boraga jingar ha hurufai sika hasaro gogate haifo kulmono man kanda kal irdene man kai manga hurufai ga waad ku kandeenakay xurufka qur'anigaa jumadkaaga hima iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nastahiin nastaxiin subxaan allah subxaan allah maana maana jaasontafuno dema fasara maanaaga meeri tuwaniya igabaaguma alqur'aan ara irmala kaleeti jamiil irmugunaan buuri tarese wa kengir godi tarese wa kirgodi ganda 13 wo igani semate kasra hurufu maksura hurufu e kayin gonda kasra hurufu e kayin gonda kasra mun ka ce a mu da hankali mu da hankali qur'ani duka yana tahiya ne bisan kan waɗannan hurufai hurufan da muke nan karatu tun baya wanda duk ba iya bakin nan wanda duk ba iya hurufan nan to ko ya ce yi karatun alkur'ani wallahi zai yi banna wani lokaci ma sai mutum ya ja makan shi sharri wajen neman lada kana makanka addu'a kana makanka mugun addu'a mun ka ce misali wala dalin Allah kai ya saka cikin waɗanda Allah mana ya batar da su kai kuma kace wala dalin Allah kai ya saka cikin waɗanda mana ya gwada musu hanya cikin waɗanda Allah ya shirya da su kan Allah ya saka ciki mun gani ko minal jinnati minal jinnati min aljinnati cikin aljanu da cikin mutane Allah ya raba ka da sharrin su kai kuma kace min aljannati Allah ya raba ka da aljanna suna da yawa suna da yawa me ya kawo wannan adamul intiba adamul intiba mu rasa ma'ana mai da hankali gani ga abun da muke karatu kafin yi karatu ya dace a ce kafin in bude qur'ani yi karatu to na iya hurufai ha na san ina ne tace hutu na san a na san ha na san ha na san da na san ra na san za na san zo in ba haka da duka abu bai yi ba sai mu mai da hankali shine mun ce wannan ana ce musu kasra kasra kasra kasra kasra kasra kuma kullum yana zo ne cikin ma'ana kasa letter in yana kasa letter ake ce mai kasra tarannan in ya zo kasa letter ana ce mai kasra in ya zo kuma ana karatu shi haka i i i i in lokacin mu bai da yawa da ya rage insha Allah i i i b b b t t t في في جي جي جي جي جي حي حي حي حي خي خي خي خي جميل si si, si, si, si, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, di, di, di, di, three, three, three. عفوا three, three, three, three. J, J, J, J, J, J. 哎！哎！哎！哎！ hii wii wii wii lii lii lii lii pii ii yii yii yii yii macha allah ñaa ko fa subanantey daidai nene wartir mai daidai arama mu huruful maksura matkirni chawda arama ir sura bananta matkirni chawda arama kokari aran kango girgana irma wani irchawai hal hino habowaka da irkoti alomar da banigo bi lahi ta'ala na warga kai nene warga irko subhanahu wa ta'ala ngwarai eh, borai kulkan kamingai kamba kokaro aran nirsambu aran kwara windera irkoy subxaanahu watacaala ama inday kulmargu awani fuusu banantaara kanti jannatu lfirdows irkoy subxaanahu watacaala ama irno dogonay ya rab alcaalamiin wakadhalika irga irkoy subxana watacaala ngwari alsilamay kayngo sandera kan kamera irkoy ama sandawaaso amino dogonay alsilamay kayn sindabani lobtorko arera windera batama daban dabanera irkoy subxana watacaala ama isafarde awan safaro kan bisafaray kulu irkoy amate ise kafara ya rab alcaalamiin alisilama kai yan inirjin iwancin fuwara za irdo tije kalama koy alisilama marganta kulkan gokani kalama ka tele wani bumbo koy irko subhanahu wa ta'ala ama yafa ise ami moise feri aljanna ra ami sare kankani ami don ami no dogone diro ra rabbal alamin irmo kan ga cindi hunkunan da suba gamara wal son bumbo gamara irko azza wa jalla gomni irko subhanahu wa ta'ala ma irno sola ya rabbal alamin irko subhanahu wa ta'ala ma irko korabor yendi irko ma irko kubai kasina a da mana dogonera da farhara da bonkanera da hallasera ya rabbal alamin irko mirwa hankirga hamburu irko mir batu jinan da banda irko subhanahu wa ta'ala irko korabor yendi ya rabbal alamin illa bo niger irko subhanahu wa ta'ala ma batu amal barkan da su yi zuman jir labora amir labo batu gawa da aimane dabar zare kulu amir no lakkalkanai amir no lakkal ya rabbal alamin ir ir batamera ir kawera batame kurra ya rabbal alamin ir komir soje gabandi ya rabbal alamin ir komir soje zamandi alwati kurra lokaci kurra ir ko subhanahu wa ta'ala amadi sir da wani dira kan bis dira kul ya rabbal alamin ne ne gane allah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makaranta fu makaranta fu makaranta he ir hayrai wanyar makoy makaranta ir madu al Qurana.